wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Kamar yadda watakila aka sani, manya-manyan kasashe na duniya cibiyoyin harkokin kasuwanci suna baiwa al'umma dama mai ɗimbin yawa na samun arziki, wanda ya sanya al'ummar ƙasar da ma 'yan ƙasashen waje ke tururuwar shiga don ganin sun nemi arziki. In dai kana nan da bizanka kuma kana zama bisa ƙa'ida a ƙasan duk abin da 'yan kasan su ɗalibai suke amfana da shi to kai ma kana amfana da shi. To sai dai kamar yadda aka sani rayuwa a manyan birane na ƙasashe da dama na cike da ƙalubale musamman cibiyoyi na tattalin arziki. Idan muka ɗauki Najeriya ga misali akwai birnin Legas inda ake samun hada-hada mai ɗimbin yawa na tattalin arziki. Sannan a Turkiya akwai Istanbul da ta yi fice wajen gudanar da hada-hadar kasuwanci da ke bunƙasa tattalin arzikinta sai dai ta kasance mai cike da ƙalubalen rayuwa. Wani bai shan taba, to ka zo kusa da shi kuma kana shan taba, hayaƙin na yana cutar da shi, ko guri ne wanda ake tsayawa domin taron mota a shiga, ka zo tsakiyar jama'a kana shan taba, ba za ka ɗan je gefe ba domin ka sha abin ka tun da kai ka jarabti da wannan shan taba. Ɗalibi baya da wakin fami, ko dai kana aiki ko kuma kai ɗalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla, su wannan abun yana sa wato ana samun damar ɗalibai ana cutar su da sauransu haka. To a cikin shirin za a ji labari na hawa da gangara daga bakin bakin namu da yadda suka iya shawo kan waɗannan ƙalubale a ƙoƙarinsu na samun rayuwa mai inganci fiye da wanda suka baro a ƙasashensu na asali. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani gari bai canja a suna. Madalla. To rahotanni dai sun nuna cewa Najeriya ita ce ƙasa ta biyu da tafi ma'amalar kasuwanci da turkiya a yankin kudu da hamadar Saharar Afirka. Binciken ya nuna cewa 'yan Najeriya fiye da dubu ɗari biyar ne ke zaune yanzu haka a ƙasar turkiya A tattaunawa da wasansu, sun shaida muryar Amurka abubuwan da suka fi jan hankalinsu Sunana Khadija Anas kuma karatu ne ya kawo ni nan Istanbul. Ina karantar dentistry ne a Marmara University. Akwai abubuwa da dama da suke birge ni sosai a ƙasar nan. A matsayina na musulma, duk inda na jiya nake so na yi sallah gaskiya akwai masallatai ko ina. In ma shago ne nan nan kusa shaguna akwai su ba sai mutum ya tashi ya yi tahiya sosai ba su don ya samu abin da yake nema akwai shago nan kusa komai dai suna nan nan Sunana Bashir Saleh wanda aka fi sani da Alkusawi. Ni ɗalibi ne karatu ya kawo ni a ƙasar Turkiya a can nake karatuna na digiri. Damammakin da ke ga tuki wanda ya zo nan tuki matukar yana da jajircewa sosan nan ka ƙalubalen da mutum zai fuskanta a nan ƙasar. Na san mutanen da sun zo a ɓangaren scholarship yanzu sun zama 'yan ƙasa a waɗanda sun gina gidaje sanadiyar business da suke yi. wanda mai yiwuwa da mutum na a ƙasar shi ne najeriya maybe da ba zai samu irin waɗannan damammaki ba a zahirin gaskiya abubuwan da suke birge na a ƙasar turkiya suna da yawa sosai musamman ma a manyan biranen ƙasan kamar irin su istanbul da ankara da sauransu za ka ga akwai motoci na gwamnati akwai tren jirgin ƙasa akwai shi ma nau'i ne daban-daban sannan akwai irin su kevilka wanda yake tafiya a igiya ta ƙarfe wanda galibi motoci ba su zuwa da sauransu to anan shi yake amfani sa'annan kuma akwai jirgin ruwa to kuma dukkanin waɗannan abubuwan da na lissafo fa kati ne mutum yake zuwa ya yanka sa'annan zaka je ka sanya mai kuɗi na wata wanda zaka samu sauki sosai a wannan kuɗin da zaka samu musamman idan kana ɗalibi kai ko ba ɗalibi kake ba akwai sauki fiye da mutum a ce zai je ya ɗauki taksi ko wata mota daban wanda ba irin wannan ba wanda dukkanin waɗannan tafiyoyin da dukkanin waɗannan abubuwan da na ambata a naira ɗari biyar ɗinka ta Najeriya za ka yi amfani da shi domin kawo waɗannan abubuwa. To wannan abun yana sauƙaƙe mai mutanen ƙasar rayuwa sosai da sosai saɓanin mu a ƙasashenmu na Afirka da Najeriya ka galibi ba haka ba ne. Ta bakin Kabir Ahmad Hamza. Sai dai duk da wannan damar akwai ɗalibai da dama da suka ce suna fuskantar matsala saboda yadda ake ci da gumansu. Jamila Mensa da ta kwashi fiye da shekaru biyu a kasar ta ce akwai wasu tsare-tsare da ba su dace da baƙi da ke neman abin rufa kansa asiri ba. Na zauna taki kusa da shekara biyu. Na bar wujin saboda ba ko bai jin dadojin sam saboda migration loans nan. Sai aikin kuma an kai aiki ba takarda sai ba wani insurance kai. in ka yaki kan da mutum na yana ma decide bai ya biyan ka don shi ya bar zama wajen ya yi wuya saboda shi na bar wajen. To baya ga haka akwai zarge-zarge a game da matsalar wariya da ke ƙara kamari a Turkiyya kamar dai sauran ƙasashen duniya. Don ko a bara wani rahoto da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ta bayyana yadda 'yan Afirka baƙaƙen fata ke fuskantar gagarumin ƙalubale wajen a dama da su a harkokin da suka shafi al'umma a kasashen ƙetare. a da turki ba su da irin wannan matsala ta nuna wariyar launin fata da sauransu amma yanzu lallai suna yi musamman ma wai ba wai launin fata zalla ba kusan su kawai in dai ba ɗan ƙasa kake ba balarabe kake ɗan rasha kake ɗan wace ƙasa kake su lallai mutum zai iya fuskantar tsangwama da kuma wasu matsaloli daban so za a iya cewa kamar ƙabilanci haka musamman lokacin siyasar nan da ta shigo abun ya ɗanyi muni a irin haka ne idan wasu turkawa suka ga irin 'yan ƙasashen waje wanda suke da daman yin aiki suna yin aiki jan-jan da ya kamata irin yadda suke yi ko sama da su to sai su ɗan rinƙa jin wani abu a ransu ya wannan zai zo ya fi ni yin aiki yadda ya kamata ya za a fi yaban wannan sama da ni ko ya wannan zai rinka samun kuɗi sama da ni musamman kila in ka zo kila kana da wani kwarewa a wani abu dangane da wannan aikin ana iya ɗora ka a wani matsayi a gurin aikin nan sama da wani baturken. Har wa yau Malam Bashir ya ce akwai wannan matsalar don haka akwai bukatar kau da kai muddin ana son a cimma buri. Ba na bibiyar pages ɗinsu na bloggers ɗinsu na ƙasar saboda suna cikin waɗanda suke taimakawa maybe a racism ko su yi larabawa ko 'yan syria ko 'yan Afghanistan da sauransu ko 'yan Afirka. su wannan abun ina kokarin nisantar duk abin da shafi social media na kasar saboda yana harzuka mutane suna abun da bai dace ba idan kuma aka zo wajen aiki kila kai aiki a kibiyan ko ka samu wani wanda yake bai kyautatawa so ba ne gaggawa wajen aiki gaskiya duk inda za ni ina kokarin in dan kalliya yanayin aikin yake shin aiki ne mai kyau wanda eh, ni a matsayina na dan adam zan iyawa ko ko a aikin mutum biyar ne za su loda maka kai so ina kallon irin waɗannan ayyukan sai in je in yi ta yanda ina da yakinin wanda zai sani aiki ba zai cuce ni ba kuma ba zai wato ainihin dabbantar da ni wato ya bautar da ni ba da sauransu so ina kokarin wannan dan akwai wanda na taɓa aiki wajen shi ina ga na yi aiki tsawon watannin da ni ina aiki da shi zai kai shekara uku amma albashin da ya bani bani tsammanin ya kai na shekara ɗaya ma gaba ɗaya so ya ta rirrike min kuɗi haka cuta da sauransu su akwai ire-iren mutanen da za ka samu tun da bamu da wakin permit daga cikin damar kalubalen da muke fuskanta a toki shine ɗalibi baya da wakin permit ko dai kana aiki ko kuma kai ɗalibi ne zalla ko kuma kana aiki zalla so wannan abun yana sa wato ana samun damar ɗalibai ana cutar su da sauransu haka to da fatan dai gwamnatoci da suke waɗannan ƙasashen za su yi ƙoƙari su hankalta akan irin wannan kalubale domin masu sharhi sun nuna cewa baƙi sukan shiga da arziki kuma duk ƙasar da ta zamanto tana baya za ka samu ba ta da baƙi a cikinta. akwai yiwuwan mutum idan yana son ƙara samun damammaki su zai iya matsawa ƙasashen turai can da ana neman ma'aikata kuma akwai yanayin rashin muguntarsu ga ma'aikata ƙara samun wasu damammaki a abin da ya shafi rayuwa domin in taimaki 'yan uwana da kuma ƙasata insha Allahu ta'ala. Madalla To da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari banban A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus. check it over. When I sing, you